الله الرحمن الرحيم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 amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya ta tabbata ga allah huwaye gagar misali sarkin nan mai iko mai komai mai kowa wanda ikonsa da buwayen sai ba mu wannan safiya ta juma'a safiya mai albarka a cikin watan safar muna gode ma sarkin nan da ya bamu musulunci kuma ya yi mu muna musulmai ya allah mun roke ka ka kara tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ubangijin allah ka ba mu gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisanta da ita ya allah ka ɗora mu kan addini madaidaiciya addini wadda take tafarki ne na sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa yau zan zantutuka na ba su da yawa magana ne mai dan muhimmanci kaɗan kuma wanda yake ina bukatan mu tattauna a kai sunan karatunmu na yau waye cecenta a bashi a yaya aure waye cecence a bashi ya aure wane ne namijin da ya deserve mu bashi mata yau shine maudu'inmu mu bayan Allah hadisi ya tabbatar mana karara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana tunki hulmara ali arba ya ce za ka iya auren mace a kan ababa guda hudu farko ya ce limaliha mai kudi wa jamaliha domin kyanta wa hasabiha domin gidan da ta fito zira'an da ta fito ciki wa ha domin addininta wanga hadisi zai iya divert kuma ya je wurin namiji mace za ta iya auren namiji domin arzikin shi ba haramun ba ne za ta iya auren namiji domin kyau shi ba haramun ba ne za ta iya auren namiji domin nasaban shi zira'an da ya fito ciki gidan shi dan wane ne jikan wane sannan za ta iya auren namiji domin addinin shi amma dukkanin ga annabi ya ce fadifar bi zati dini ya ce ka auri ma'abociyin addini ke ma ki auri ma'abocin addini ta haka wa ya kamata mu doki da ya mu ba jama'a wannan magana na na yau magana ne mai muhimmanci kuma magana ne na jan hankula ba kawai kawai kawai kawai kowa zai fito neman yarki kawai ki ɗauki ki bashi ba ba kawai kowa zai zo wai saboda arzikin shi ko saboda wai yar ko dola ko iro ko pounds ko menene kawai ki ɗauki ki bashi ba a nan gane ne yana gwada cd yana gwada kudi yana nunawa in ya zo taɗi ya zo zance yana bada kudi yana show dukan inda wuta kika ga hayaki ki tabbata wuta na karkashin shi idan zaki ki aurar da yanki ki ba namiji wallahi ki sa imani da tsoron Allah ki sa imani da tsoron Allah ki duba wane ne so yawanci mu matan nan kwaɗayi ke sa muke amincewa ma ki ga baba ma bai yadda ba amma mun san yadda za mu mu doki bakin mu kallallabe mu kyara abin haba yaron ga ai kaza ai dan gidan wane ne ba shi ba kin san aikin da yi to farko namiji zo neman mai ku aure ita dai soyayya ya sa ko me ke jikin shi na aibi ba ta gani shi sa idan ya zo bayan kun gaisa ki nemi ki ganshi ki mai tambayoyi kai dan wani gida ne ni dan gidan wane ne wani aiki kake yi ina tukin mota ne a ah, ni businessman ne shikenan tsakaninki da shi ya kare yanzu sheki sa takalmi ki yi kokari ki je ki nemi unguwan da ya ya fito shi dan wane ne wallahi tambaya kan aure yana da kyau saboda izan baki tambaya bakin doki da yanki ki ki sa cikin wutan jahannama. ko kuma ki je ki da diyanki inda za kashe ta ci zarafinta kin je kin san oh gidan da yace ya fito nan gaskiya ne gidan ya fito iyayen shi wane da wane ne ma sha Allah kin gane shi to amma bari mu duba ko ko a'a zira'an da ya ce ya fito me ba iyayen shi da rai ni dan wane ne marigayi kaza oh a kin san inda ya fito gidan su kin san gidan wane ne ai ba umman shi da baban shi kadai ne zira'an ba akwai zira'an su tayyib ya ce businessman ne sheki bar a binciki miki su wani ne abokan shi ya ce businessman fa na iya wani sa'in fa beni yake zuwa cin maganin kuɗi businessman wani na nan sai da kashin mutane yake yi wani na nan business shi da dare kawai yake yi yana aikin dare ne baki sani ba shi yasa business is business da shi ki nemi ki san wani irin business yake yi yana count ki san business da yake yi bayan kin san businessin da yake yi kin tabbata halalin shi yake aiki da shi businessman ne yana kai so shadda daga togo ya kawo ghana yana so shadda eh, beni ya kawo ghana yana zuwa dubai yana zuwa china aiki yake yana da shago ko ku bai da shago in ya zo ya sau yana rarrabawa ne aikin shi kenan halas ya kare yadi zai ba shi mata a'a yana zuwa turai ne yana kwantena ina shigowa gana halas a bashi mata a bashi mata lokacin businessman da ya ce nan kin fahimci business da yake amma kawai don kin gan da mota mai tsaki mota mai kara mota mai kilari shikenan ai iyana wani mota fari mai motar zamanin nan diyana ya zo nema aure kina kamfe kina adverts baki san wane ne shi ba baki san aikin da yake yi ba baki san cikin me yake yi ba ke dai kawai kin ga mai mota fari mai sabon mota mota mai swaki mota mai kilari yana bumu yana kilari yana gani zuwa gani zuwa makaryaci gani zuwa dan damfara gani zuwa ke dai kawai baki ga komai motan kawai kika gani kin doki diya kin bashi mai yiwuwa ma wani malami ya zo neman ta kin hana to baya ko kin ga abin da ke zuwa maganar gada nake muku jama'a yau abin da yake kasa kenan samari na iya zo ya ga yariya ya aure ta ya cire gashinta hakaifunta ya samu gashinta na al'auranta ya ɗebi wasu don mijinta ne komai ya iya yi ita kuma ta aure namiji yana tusa mata kudi yana tusa mata kudi kuma ya ɗauke ta je ci maganin kudi da shi lokacin da kudin zai zaunu lokacin fatinta da ya kai na gashi na abubuwanta da ya kai koko ruwan da suka yi tarayya da shi ya tase koko a'a ya share mata shi ya ɗauke je da shi to karshe ɗiyanki za ta haukace na gani da idona lokacin da ta haukace kinki ya zo ya miki lokacin shi arziki ya zauna mai shi je gan wata ya auro ya kawo su a mora arziki da ita lokaci ita me za yi da ita lokacin an ga falare yar shila me za a yi da ɗiyanki ko kuma ya aure ta akwai wanda ya auri mace ta ce bai tashi shiga bangida gida shen ya an ce allahu akbar zaman su shekara uku na duka abin da ta gani kenan in ma bai ce zai shiga ban gida ba to ya kamata ya yi sunna da ita dab da kiran sallah dab da kiran sallah kuma yana da ɗaki da ba a taba budewa ba shi kada ke shiga dakin bai taba amince mata da shiga wannan ɗaki ba da'iman yana shiga ya kulle in ya fito ya kulle shafi yana jikin shi ba wai ta yi dabarunta da za ta samu shafin ta ɗauke babu sannan kun san da me yake shiga ban gida yana cikin eh, bangida yana karanta Qur'ani wai ita da kanta ta rasa wani aiki yake yi kudi dai akwai tun ta zo tana son shi saboda mata da son duniya wa hayatu duniya illa mata ulguru mata da son duniya tun tana cin duniyan tana jin daɗi yanzu ya ishe ta ta fara suspecting shi yanzu ta zo jikinta na mata kamar wuta in dare yayi gidan ba nata bane abubuwa take jin maganganunsu so guda ba ta taɓa fadi ba so guda da abu ya ishe ta kuma bai taɓa sunna da ita ba ita ta share ruwa shi da shi ya share kuma ya share ba ta ganin abin kuma mm -mm. shi yasa wai ta sai napkin napkin napkin napkin napkin bai taɓa yadda ya amfani da shi ba yana amfani ne da tissue da abin ya ishe ta aka zo ya mata kamar iskoki za su buge ta aka zo aka yi rukiya aka gane abin da take ciki yanzu yariyan ke koro ma danginta halin da take ciki a duburanta ne bai shiga ko ina in yi magana sai ya ce mata wai Allah ya ce namiji matan shi gonan shi ne yayi ya shiga ko ta ina subhanallah subhanallah subhanallah jama'a mu ji tsoron Allah kaki ga kuɗi ya tsone miki ido ki ɗauki yariyanki innocent ki dauki ki ba wanda bai canci ki ba shi ba shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zabi idan za mu aurar da 'ya'yan mu yi istikhara mu yi addu'a na istikhara ba mu yin wannan zancen annabi ba shi bane mu dai in dai mun ga kuɗi dai balle ita uwa in an zo ma za a fita da akwai wanda ta ce masirikinta sirikinta da zai aure ɗiyan ta ce na baka duk inda kake so ka kai ta ko ina kuke so ku te na baka saboda ana shigo mata da buhun shinkafa da mai saboda Allah ya yi miki ki ɗauki ɗiyanki ki ba ɗan safi yau ba browsing browsing ko browsing ne babu yau maganin kudi ake ci in ke uwa baki da rai uwar shi in ba ta da rai ya ci da matan shi zai ci in ba matan shi ya ci da diyan shi nawa aka ci da yara asiri ya tono nawa aka ci da ƴaƴa asiri ya tono jama'a mu ji tsoron Allah mu san cewa duk abin da muka yi duniya mun je gaban Allah mu saya mun je mu ba da labari mun saya gaban Allah Allah ya tambaye mu magana Allah ya sai da mu ya tambaye mu labarin ni'iman da ya yi mana me muka yi da shi ilimi da ya bamu me muka yi da shi hankali da ya bamu me muka yi da shi karfi da ya bamu me muka yi da shi duk abin da Allah ya bamu sai ya tambaye mu abin da muka yi da shi kai hikiman da aka baka maganin kuɗi ka je ka ci da shi karfin nan da Allah ya sa ma ka me kai da shi Halalin halalinka bai kamace ka ba shi ka ci na zufa yau kuma zufan kuma mutum ake ci da shi jama'a mu ji tsoron Allah fa shi sa iyaye iyaye wasu iyaye masu kwaɗai ku sa hankali in ta ɗauki ɗiya ta ba ire-iren waɗannan mutane yariyan koda mai mijin ke mata bata isa ta zo ta faɗi ba in za ta faɗi uwan ga ta lallabe saboda me yana aiko mata buhun shinkafa shuga sikiri nama miliki milo yana bata wani 10 miliyon da ta ɗauki kira eh, baba kana lafiya wallahi eh, ɗiyan yana ke da aure nake so in je eh, to ajiya ba komi an gama da ɗiyanki ake yi kin ne ni kin san abin da aikin da yake yi ke da shi kenan da yanki ta aure businessman jama'a to koya akai duk abin da aka shuka kan karya karya zai kare shi in dai ba halalin shi yake aiki da shi ba in dai lukudi yake ci kika ɗauki ɗiyanki kika bashi kashe da ɗiyanki za yi to yanzu abin da ya zo kenan akwai wanda matan shi na da kuɗi ma in ya ga kaman in bai kashe ta ya finishin ta ba walla bai yana kashe ta ne a samu kuɗi a ci in ya samu kuɗin kuma ya je ya auro yariya kin ga wani ba wani aiki kika san shi da shi ba amma expenses da me shi ke yi na yafi fi karfin abin a kirga yana miki daɗi diyana ta wuri mai kuɗi san wa muke baya karshe bayan ya lalata rayuwar yariya yanzu abinda suke yi amfani suke yi da yaran nan ta bayansu liwa'i suke yi da yaran matan kesin ga ya zo gabana ba dai ba ba biyu ba ba uku ba akwai wanda ta ce malama mijina bai zuwa min inda Allah ya ce ni kuma bushe ban san haramun ba na zo tun na hau platform nake jin wazi abin she fara bani tsoro na gaya mai ce ce wan manta na gaya mai gaskiya ni dai ban yawa yes ke uwa ta zo ta gaya miki ba ta gaya miki ninga za ta gaya mawa ire-ire na shi sa iyaye in namiji ya zo neman yaron ku aure kafin ku ba da auren ku nemi ku san wani sana'a mazan ke yi yanda Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkihul mar'a li arba haka ma an iya a auri namiji kan abu hudu amma me ba kudi ba bayan kudi kyau nasaba ya ce da shi annabi ya nemi da in za ka yi aure ka zabi ma abociyan addini to ko namijin ma ki zabi ma abocin addini wanda ba zai yadda duk jarabtar da zai zo mai ya dage ya saya ya kira Allah halalin shi zai ci bai jin kunyan nema amma hakika je kika nemi meme me fast fast kika doki da yanke kika bayar kashe jikokin ki za je a ci maganin kudi da su shi sa iyaye mu duba abin da 'ya'yanmu ke kawowa indiyanki ta kawo kake duba da ta dade gida a'a aje komin nisan jifa kasa zai dawo komin wanta gida Allah ya fito mata da rabo kaki sauri kaki garaje wai da ya fito saboda mai kudi ne saboda yana da arziki kina gudu gudu ki doki da yanki ki bayar a'a a'a a'a ba shi bane nemi ki san wane ne nemi ki san wane ne sannan ki doki ki bayar ya bari yau yaran bazaurai sun yawa auren na mutuwa mun tashi muna wazin aure muna ginsu mata muna gwada ma mata hakkin mazansu da ke kansu muna gwada ma mata yadda ake zaman aure ashe wasu mazan su ne ibilisai shetanai ka zo ka auri ɗiyan mutum yariya karama ka kai ta gidanka da an ce Allahu Akbar na kiran sallah in ya ji sifika to ya kamata ya zo ya amfani da matan shi ta ce kuma ya fi awa ɗaya in ya kare kuma ya share ruwan ban gani in bai shiga wannan ba to ya je toilet shi yasa shi kullun yana sunna in azafar ya shigo la'asar ya shiga toilet wai shekarun da suka yi zama bata san lokacin da aka ce ya rika buta ya tsaya yi sallah ba ma ya gina masallaci gidan shi kin gani ire-iren wadanda duka ana ce musu wai maluma shi sa bayin Allah muna da abin yi mu kiyaye mutuncin 'ya'yanmu mu kiyaye mutuncin mu kan mu bari mu su zamo arha kan mu bari mu su zamo gwanjo wallahi mu kiyaye mutuncinsu yanzu wannan aure an kashe shi ranar da yariyar take walwale abin da take gani kai wai ko ita tana sallah in ya shigo iska tana sallah ya kama swaki ke ne yana kai yana kawowa amma kin gani da ya je gidansu neman ta wanda siffar shi malami ya ce an gan shi kamar malami amma akwai kudin kudi dai akwai shi yasa ya je da sifan malami mai kudi ya je da shi gidansu aka doke aka baya to kinga inda an yi zurfin bincike da an gane shi wane ne abokan shi da ta sani duka da suka yi aure suka ta san abokan duk sun watse mai wai ba ta dan abin da yake sayarwa amma kudi dai ko nawa ka zo nema hannun shi ka samu wanga namijin aure ne wallahi iyaye mu sa hankali in ba ka ba mu da 'ya'yan mu mun saya kiyama yaran nan na da magana su tambaye mu yaran nan na da magana su tambaye mu sun sai da mu gaban Allah domin hakkin suna kan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'a na istikhara wanda in namiji ya zo neman ƴaƴanki ko su goma ne ke Allah zai cire mata mijin aurenta mu kiyaye kawunan mu mu kiyaye iyalin mu yanda Allah ya faɗi yace ba da uzbillahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ba ke kade ba in ke kin auri babanta mutumin kirki to ki kiyaye ka kata je ta auri mijin da ba sallah kata je ta auri mijin da ba sallah kata je ta auri mijin da ba ibada kata je ta auri mijin da ba ibada kata je ta auri mijin da bai san cikin abin da yake ba kin gani lokacin karshen 'ya'yanki za su zamo wasu mutane ne halitta daban za su zama wani alita ne daban za su zama wani abu ne daban shi sa ki kiyaye rayuwar 'ya'yanki ki kare mutuncinsu ki kare mutuncin ɗiyanki ki kare mutuncin ɗiyanki ki kare ta ki tsare ta da 'ya'yan da ita ma za ta haifa ki kare mutuncinta da 'ya'yan da ita kuma za ta haifa ki nemi ki san mutumin kirki ki ɗauki ɗiyanki ki ba zuri'an kirki ya fito ɗa ne mutumin kirki ne gidansu mutanen kirki ne to shi kenan shi ma yaron kirki ne an tabbatar da addinin shi yana kai ko wurin addini ki binciki don kaki doki yanki je ki ba wani iri sagaga haka wanda zai zo yana zagin su abin manzon Allah wanda zai zo ya ce ba hadisi wanda zai zo ya ce a'a nemi mutumin kirki ki doki da yanki ki bashi ta wurin addini ta wurin mutuntaka sannan ki san kaman kin yi sannan in ki kuma ta taso addu'a ki bar addu'an ki yi karfi ki bar addu'an ki yi karfi uwa iyaye addu'a kada mu sake mu kaman raguna mu rinka musu addu'a kaki bar ki zamo iyayen nan da sun riga sun sadakar da rayuwar 'ya'yansu sun ba duniya akwai wadda take cewa ma in kin je in zaki zo da Allah da safe ki sai irin pizza nan ki kawo mini shati da shi ai shi da ti akwai daɗi ke baki ki tara kudi ki je ki sai pizza da yake ta je kwanan gida ta so miki pizza kiyama akwai babban magana kiyama akwai babban magana kiyama akwai babban magana iyayen da ƴaƴansu in sun yi laifi ba su yarda a fadi iyayen da 'ya'yansu na zuwa kwanan gida suna boye ma babanni iyayen da in maza suka zo neman 'ya'yansu ko da sun san mazan masu aibi ne ba su kiyawa su ke fushi ma in baban zai yi magana ta kallallabe ta kallallabe ta gyaggyara ta gyaggyara har a ɗauki a bayar to mu ji tsoron Allah nan zan saya da zance na ubangijin Allah ya sai mana Allah ya tsare mu Allah ba 'ya'yanmu mazan kirki Allah ka ba mu mazan kirki akwai ran da kuma za mu yi na mata wannan shine zancenmu na yau na maza masu shiga boka maza masu zuwa beni su ci magani maza masu zuwa inzima su ci magani da gashin matansu da hakaifin matansu da fantin matansu da jinin al'adan matansu da ruwan da matan suke amfani da matansu suke kwashewa suke kai ma bokaye domin su samu daudan duniya ka tara daudan duniya ka te gaban Allah Allah ubangiji ya tambaye ka ranan kiyama kowa ya tsaya gaban Allah an ce maka ikira kitabaka kafa bi ma alaika alayka ba. ranan ka karanta littafinka kai da kanka za ka saya bakinka ga Allah zai kulle ne jikinka da hannayenka su za su ta rubutawa ƙananan laifi manyan laifi duka ran da ka doki fantin matanka da gashin kanta da gashin kanta da na jikinta ka kai gidan boka duka ya fito ran da ka bar dan cikin matanka ka je ka ci maganin kudi da shi tun ba haife shi ba ya mutu aka haifo shi kana hawo ba komai kake damu mun yi sabo ka san da zama duka siriya to kuma ka sani da za ka kai ga kai ka dane me yasa yau muke jin asirin ku